разговаривал harkar tukin mota ko kuma harkar hawan eh, abin hawa yadda mutum zai sarrafa shi da ya kamata kula da shi kafin ya hawa hawa sannan ya hawa hawa duk shekara aka yi wannan ko da za mu cika zuwa su ma da kansu musamman musulmai daga cikin su Allah ya musu rahama dan ba musulmi kamar yadda aka sani a musulunce lallai ne dan adam dukkan abin da zai yi hau mota ko abin hawa ya zama baka san yadda ake sarrafa shi ba wannan yana iya janyo haɗari saboda ka matsayin ka na musulmi kafin ka hau abin hawa ya kamata ka tabbatar da cewa ka san yadda za ka sarrafa wannan abin hawa sannan kuma ba idan ka zo hawa bayan ka hau ka zauna kafin ka motsa sai ka tuna da ubangijinka za ka karanta addu'a da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam muka karantawa musamman bayan kayi bismillah za ka wa ma da kuma wa ila rabbina wannan ɗan uwa musulmi ne mu iya tabbatar da cewa wato akwai abubuwa da kiyaye abu na farko ka tabbatar da cewa da wani wata lalura wata za ta iya sanya ka misali abin da ya shafi suma ko kuma farfadiya eh, ko kuma mutum ya zama ka sha wani magani wanda zai iya sanya ka bacci duk abin da zai sanya ka bacci zai dauke ka daga cikin hankalinka to da haka a da ka da musulmi dole ne ka guji wannan in dai ka san akwai abin da zai dauke maka hankali ya fitar da kai ya raba ka da hankalinka to bai kamata ka hawa ba sannan abu na biyu kuma ya kamata ka tabbatar da lafiyar jikinka da lafiyar abun hawa ne dukkan abin da mutum zai hau ya kamata ya tabbatar da sa ko da wani lokaci dukkan dokoki da ake bi na tabbatar da lafiyar abin hawa mutum kai kokari ka kiyaye eh, saboda gudun abin da zai faru kada sai abu ya faru ka ce Allah ya kawo alhali kuma Allah ya nuna maka matakai da ya kamata ka ɗauka ba ka ɗauka ba eh, sannan kuma sai ka ce Allah ne ya kawo babu shakka babu abin da zai faru ba Allah ne ya kawo shi ba amma duk da haka ya kamata mutane su kiyaye da dokokin da ya kamata su kiyaye kafin su shiga dukkan abin da suke so su shiga ma daga cikin kiyaye dokokin wato kai lafiyar jikinka mutum ya tabbatar da cewa ba ya da wata lalura lalurar da za ta iya sanya ya kuma samu wannan hadarin sannan abin hawan kuma an tabbatar da lafiyarsa cewa dukkan abin da wato mota take bukata na daga ruwa ne ko mota take bukata na daga bai. bayan haka idan mutum ka fita kan hanya lallai ne mutum ya san cewa ba mutanen da za ka haɗu da su musamman masu kuɗin abin hawa ba dukkan su ne suke kula da kai abin da ka da shi ba akwai waɗanda yake za su fito akan hanya wato kamar yadda wasu suke faɗa ne in dai kai ka hau abin hawa ka fito da motar ka to ka ɗauka kai kaɗai ne mai hankali dukkan waɗanda za ka haɗu da su a mota masu jan mota ne masu turare masu zan duk turare su da ka ɗauka ba su da hankali kawai saboda haka sai kai ka tafi a hankali ka san yadda za ka kauce musu eh, yadda wancan din shi ma ɗauka ba ka da hankali kai ba ka ɗauka shi ba da hankali to saboda ka kai kai amfani da hankalinka wurin ganin cewa ka yi abin da ya dace daga cikin abubuwan da za ka yi shi ne mutum ka zama mai haƙuri eh, na ɗaya ka zama mai haƙuri saboda mutane da yawa ba su da haƙuri a wurin sannan ka zama mai ya fushi za ya ɓata maka kai kai haƙuri wurin bin dokokin da ya kamata ka sannan idan wani ya maka abin da ba daidai ba ka haɗe wannan fushin ya so ka bi a hankali in Allah da za a samu za a cimma nasara wurin kiyayewa sannan kuma su kansu dogarawan hanya dole sai an yi haƙuri da su ba su kadai ba da dio ne da su kansu rosati dole ana haƙuri da su daga cikinsu akwai da za su iya fuskantar ka ba yadda ya dace su fuskance ka ba kai sai kai hakuri su ma dole ne su rika hakuri da mutane dukkan mutanen da suke hakuwa da su ma dole a yi hakuri da su a yi hakuri da su don akwai wani lokacin su yadda ya kamata su idan mutum ya yi laifi misali yadda ya kamata a kullo masa sai ga an kullo masa ta yadda bai dace ba ya kai shi ga haɗari kusan yau ɗin nan sai da na hangi irin wannan a nan wurin garki dan abin nan mai sunan su irin dan keke na fin nan a daidai ta sauku yana shan kwana sai ya fakin kawai yana jiran fasin ke wuka kuma wurin bai dace ya fakin ba musa Allah sa yan sanda suna bayan sa yan sanda suka zo suka sha gaban su suka yi fakin kuma da ya ga haka ya san ya ne maimakon ya ya tsaya su zo a baba hankali sai ya sanya abin nan ya sa abin nan rufas bai rufas a guje a guje ne kuma sai ya bugi kwallo kwal waya duka sai ya juya kuma ya bi wato ya shiga gaban motoci dai haka da kuma yan ataba din ta yadda ba don Allah ya kiyaye ba da waɗannan waɗanda za su shawo kwanan nan sai sa abin nan nasa Allah sa kan san ya sai ya tsaya ya saurare shi har ya samu ya wuce ruwa sannan su tafiya suka tafiya da ya ce zai bi shi a guje to sai abin ya baci to saboda haka dole ne kai mai kiyaye doka ka zama mai hakuri mai bin tsarin da ya dace shi kuma wanda dokokin suke kansa ya zama mai haƙuri da bin doka yadda ya dace saboda haka muna fatan Allah sa dukkan abin da za mu yi zama alkhairi su kuma wanda Allah sa suka riga mu gidan gaskiya wato ta hanyar buka da waɗanda sauran musulmi baki ɗaya Allah cikin wasu Allah musu gafara Allah tausaya mana baki ɗaya Allah ba mu lafiya Allah ba mu zama lafiya